Bismillahirrahmanirrahim. Aimana, kashi na goma sha uku. Wani silent ajiyar zuciya ammi ta sauke ba tare da kowa ya lura ba a lokacin da suka gama sawo kansu cikin ɗakin saboda yanayin da ta sar da aimana a ciki ya kauda mata abin da ta yi tunani tun daga lokacin da ta aiko salifa ta duba ta a gida ta tabbatar mata da cewa ta ji kamar motsin ta ɗakin sa sadiq da ya sa ta ji faɗuwar gaba saboda dan yanzu ka haife sa ne ba ka haifi halinsa ba. Harara ta balla masa da ya kwanta kan katifarsu ta ce kai dai an ji kunya babana daga karɓar tsaraba ka fake da cimin zalin yarinya ko sati baka yi ba da dawowa ko to ka kiyaye ni in gaya maka ammi na gama faɗa ka ta taimaka ma aimana da babu wani karfi a jikinta ta miƙe suka fice wanda ita ta yi tunanin duk cikin punishment ne yasa ta yi laushi haka nan ba ta san cewa munahikan sun sa ta a duhu ba ne Zainab kuwa tuni dama ta wuce gidansu tana jin wani tukukin bakin ciki har cikin zuciyarta saboda haka nan jikinta ya bata wani abu ne game da jimawan Aimana a ɗakin su Sadiq. Salifa kuwa dama ta koma cikin gida tuni inda Musiko ko kallon su Ami bai yi ba duk da yana cikin ɗakin. Aimana kuwa kamar gaske sai wani matsar kwalla take tana lanjare ma Ammi kan kafafunta ciwo suke mata. Ammi na mammatsa mata. A bangaren Sadiq kuwa Allah kaɗai ya san kalar yanayin shauƙin da ya tsunduma a ciki yau ɗin nan. Tun da ya rubda ciki a kan katifarsu ko mirginawa ɗaya bai yi ba duk da motsin musi da yake ji cikin ɗakin inda yanzu tunaninsa kwaccakon ya raja akan ta yadda zai samu ya yi wankan tsarki kamin lokacin sallah saboda ɗazu ammi na ganin sa ya yi wanka ba da jimawa ba kuma bai son ta ɗago shi da wata manufa idan ta ga ya yi wankan. Sai da Ammi ta gama lallaba Imana sannan ta wuce gida, tana mai tariyo abubuwan da suka gudana tsakaninta da hammanta yau dinnan A ɗaki ta tar da Zainab na kwance tana kallon silin, ta yi zurfi cikin tunani da ya yasa ko shigowar Imana ta sani ba. Bata mata magana ba ta tuɓe kayan taɗi da ɗauro tawul nata ta fito zuwa bakin tab nasu ta taru ruwa a bokit ta shiga wanka wani tsinkan tsarki ta yi ta fito gashin da ke tsefe duk ya manne mata a bayanta ya lafe A wannan yanayin duk wani lafiyayyen namiji ya ganta idan ba kai zuciya nesa ba za a samu matsala. Hada ido suka yi da haidar da shi ma fitowarsa kenan daga cikin ɗakinsa, hannunsa riƙe da brush ɗinsa yana sanye da wandonsa da kaɗan ya wuce masa gwiwa da kuma singlet ɗinsa. Murmushi ya sakar mata ba tare da ya yi mata magana ba, ita ma ta mayar masa da martani ta ce ina kwana ya haidar. Lafiya kawai ya ce mata ba tare da ya sake ce mata ƙala ba, ya raba ta gefenta ya ɗauki bucket ya cika da ruwa sannan ya shiga banɗaki. Aimana kuwa da ke laɓe tun da tana ganin ya shige ta yi ta faɗa ɗakinsa saboda son ganin abin da yake boyewa da kullum ɗaki a rufe kamar munafiki. Waro ido ta yi cike da tsananin mamaki saboda kwalaben giyar da ta fara cin karo da su. Tsakar ɗakin ɗaiɗai nan kawai sai ta ji ta tsinci kanta cikin farin ciki hari da sha'awar shanta da takwan biyu ba su gamu ba wata jakar gana irin manya ɗin nan ta washe garin dawowarsu wani ya kawo masa ta hango wanda akan ya sa ta zuge zip din ta na ruwa saboda kar ya kama ta ai kuwa ganin giya kala-kala da ke ciki da wanda ta sani da ma wanda bata sani bai sa ta dauko kwalba uku sun fari daban-daban ta maida jikar kamar yadda ta ganta ta fice da sauri ta fada ɗakin su inda ta bude akwatin ta tura su can kasa saboda ganin Zainab na motsi alamun za ta tashi kenan wannan kayan nata kuwa ta zuba su cikin kayanta masu datti ta saka riga da siket na atamfa da ta manta ya sharbanta da ta sa wanda aka nan kawai ta ji tana sha'awar saka su sai sai kuwa kayan suka yi mata cip cip a jikinta inda ta fito ta ɗauro alwala a zara saboda jin ana ta kira ta kuma ta da addazi ita ma bayan ta idar da sallan ne ta miƙa ta miƙe ta zauna ta yi shafe-shafenta sosai ta yi kyau kuwa abinka ga wacce ta juma ba ta yi shigar Hausawan ba. Wata jikarta ta ɗauka mai ɗan zurfi da ba kasafai take fita da shi ba ta saka kwalba ɗaya na giyar sannan ta tusa guda biyun a can ƙasa ta yadda kofin cikin mutum ya zo mata ba lallai ne ya kama ta ba ta fito daga ɗakin zi ta bi bayanta da harara tana taɓe baki a ƙofar gida suka ci karo da samir da kuma rahama da dawowar su kenan daga makaranta suka yi mata a dawo lafiya sai da ta kawo bakin hanya sannan ta taru na fem ta sa ya kai ta wani kulab da ke cikin garin Azare mai zaman kansa da marasa ji ire-irenta ka zuwa domin yin sharholiyarsu. Duk wanda aka kalla a wurin zaka tabbatar da cewa tabbas cikakken ɗan duniya ne na bugawa a jarida ko daga yanayin shigar da akasarin su ke sanye da shi idan ka ɗauke aimana da yau ne ita ma ta yi shigar mutunci wanda akan yi sa ta fita wata daban a cikinsu da ya sa ta zama abin kallo a wajensu saboda babu ƙarya tabbas aimana ta cancanci a ta da kyakkyawa aji farko mai ji da zallar ƙuruciyarta a lokacin da ta ciro barasar tata daga jikarta ta sa aka miƙo mata kwam ta tsiyaya ta ji an shafo mata gefen fuskarta daga gefen ta da mamaki ta juyo domin ganin wane ne turus ta waro ido cike da tsananin mamaki na ganin wuzaifa zaune a gefen ta da za ta iya rantsewa rabanta da shi ta manta domin kuwa tun a wannan lokacin da Allah ya tsiratar da ita wajen two years kenan idan ta yi daidai ba su sake haɗuwa ba saboda yadda ya ɗauki fushi da ita ta yi kewarsa kwarai amma ko a fuska ba ta nuna masa ba sai ma ya tsana fuska da ta yi ta maida hankalinta kan kwaf ɗin da ke hannunta ta fara sha cike da tsananin kwarewa Shi kuwa bangaren Huzaifa ba ma ya kasar duk tsawon wannan lokacin yana can Amerika mahaifinsa ya tura sa gidan yayinsa lokacin election saboda ya san halin ɗan nasa sarai wannan halin nasa idan ya nuna ma wasu kan iya bata masa kamfen shi kuwa da ya ji daɗin ƙasar saboda ganin wa'inda suka dama su suka shanye sa'a fannin bariki ya ƙi ya dawo sai da ya gama sharholiyarsa don kansa ya dawo kwana hudu da suka gabata wanda hakan nan ya je na sha'awar zuwa club yau ɗin nan ashe dai da rabon zai gana da imana ganin ba ta da niyyar kula sai sa shi ɗauke idanunsa a kanta ya maida shi kan kwalbar giyar da ke gabanta cike da tsantsan mamakin inda ta samo shi saboda tabbas ya san ba a kawo ire-iren su cikin Najeriya idan ana son samu to kuwa sai dai kasar waje kamar su Australia, London, America da dai sauransu sai kawai ya kawar da mamakin sa inda ya tutuli giyar cikin wani kwaf shi ma ya kafa bakin sa bai sauke ba sai da ya shanye tas Zuwa wannan lokacin kam, tuni kwanyar Aimana ya tafi wata jiha domin kuwa tabbas wannan giyar ta fi ƙarfin ƙwaƙwalwarta ba ƙaramar wanda ta saba sha bane. Take ta fara Marisa ta fara zuba uban rawa cikin sauran jama'ar da ke wurin su ma duk ba a cikin hayyacin suke ba. Huzaifa kuwa ko gizau saboda shi tuni ya jima da wuce wannan level ɗin a fannin shaye-shayensa. Jiya yana da buƙatar keɓewa da wata ɗiya mace inda idanunsa ya sauka akan wata yarinya da ke zaune kan ɗaya daga cikin kujerun da ke wurin kanta ƙasa alamun tana cikin damuwa amma dai kallo ɗaya yi mata ya fuskanci cewa ita ɗin rikakkiyar karuwa ce don haka ta cikin sauƙi ya kalallame ta inda ya bata jikar aimana ta riƙe masa saboda ba zai taɓa iya tafiya ya barta a nan ba shi kuma ya ratsa ta cikin mutanen ya ɗauko ta sai uban marisa take suka bar kulab ɗin gabanin magariba ne a lokacin bayan mota ya shimfiɗa ta ɗayar kuma ta shiga gaba ya shiga mazaunin direba ya kama hanyar gidan gidansu aimana kamar yadda yake kai ta a da Bangaren Sadiq kuwa sai da ya tabbatar da cewa Ammi ba fitowar yanzu za ta yi ba kamin ya yi wuf cikin ban ɗaki bayan musti ya ɗin fito ya yi wankansa wanda hakan ya yi daidai da lokacin sallah a zahar masallaci ya tafi inda a hanyar dawowa gida suka haɗu da musti da shi ma fitowarsa daga masallacin kenan Tare suka sa gida suka tar da Ammi, ta Salifa ta kai musu abinci ɗakin su. Tare suka ci suna hirar su duk da ma dai rabi da kwatan tunanin Sadiq. Kwacakwon ya tattara zuwa tunanin halin da sahibarsa ke ciki, yana jin wani shauki na musamman na fuskarsa. Gefe ɗaya kuma na zuciyarsa na san dasa masa zargi game da abin da ya kwana tsakanin su tabbas, amma kuma ya ki bama hakan damar da zai yi tasiri har suka gama abubuwa da dama na masa yawo a kai. Shi kuma Musti haka nan kawai yake jin ɗacin rai game da keɓewar Aimana da Sadiq na tsawon lokaci a wannan rana, amma kuma ina ƙoƙarin wajen ganin ya mai da komai ba komai ba. Sadiq kwanciyar sai a ɗaki yana jin a bar sana harba yana jin wallahi ko yanzu ya ga mana tabbas sai ya rage ma kansa zafi tun da aka fara kuma sai ya ga abin da ya tura ma butsu naɗi. shi ma kuma masu ya wuce cikin gida saboda duk ya ji zaman ma ya rungume sa Allah Allah yake ya gama ya an yi postin nasu ko zai rage ma kansa wasu takaicin Bangaren haidar kuwa bayan ya yi wankansa ya yi alwalayi sallarsa kwata-kwata bai lura da cewa an shigo masa ɗakinsa ba balle har tunaninsa ya basa cewa an ɗaukar masa abin da yake ɓoye saboda bai son wani ya gani sam. kwanciya yi kan tsubemiyar katifarsa daga shi sai baksas yana jin wani yanayi na musamman dangane da kanwarsa mana saboda ganinta da ya yi a ɗazu tabbas ya ji wani abin da zai iya rantsewa tun da yake a rayuwa bai taba ji akan kowace mace hatta ga matan da yake lallatsawa a ƙasar da ya yi karatunsa ba amma kuma sai dai kash idan ya tuno cewa ita ɗin ubansu ɗaya ne yakan ji wani bahakun takanci ya riske shi har ƙololuwar ƙasan zuciyarsa Jiya ya ana masa nokin na kofar ɗakinsa da ya sa shi dawowa cikin hayyacinsa. Tsaki ya doka haɗi da miƙewa ya tattare duk kwalaben da ke cikin ɗakin ya tura su ta can lungu ta inda babu wanda zai gani ya buɗe kofar fuska haɗe. Anta gani ya gani tsaye kofar ɗakin nasa hannun ta rike da filet da ke shaƙe da abinci, shinkafa da miya haɗi da namomi zugu-zugu, sai tiriri yake, alamun da zafin sa irin yadda yake so. kicin kicin yi da fuska saboda ya san tatsuniyar gizo ba za ta wuce ta koki ba ya koma zuwa bakin katifa sai zauna kamar wani sali yana shashan kamshi duk dan karwai ta tuhume shi kan zaman da yake yi a ɗaki tun da suka dawo zama ta yi a gefensa fuskar ta shimfiɗe da damuwa sosai tana da zartar ɗan nata da ke da take jin kaf cikin 'ya'yanta tabbas ta fi ƙaunarsa ko dan ya kasance ɗanta na fari ne oho abincin da ta shigo da shi a hannunta ta fara basa a baki da spoon babu kunya kuwa yake buɗe sa saboda shi kansa ya san yana kwarar kansa da yunwa tun dawowarsa saboda ji yake kamar an takura masa ne a Najeriya dinnan wallahi. Anti kuwa sosai ta ji daɗi ganin yadda Aisha ke ci abincin da ta kawo masa ba tare da yayi mata musu ba. Sannan ta fitar da flight ɗin ta shigo hannunta da ruwa a nan ma da kanta ta ba su sha sannan ta sake zama dab da shi ta mayar sai fuska cike da san ganin ta karya masa zuciya ko zai ji tausayinta ya fayyace mata damuwarsa ta ce Aliyu ka ji tausayina don Allah ka faɗa min idan akwai wani abin da ke damun ka saboda ɗabi'unka sun canja wallahi ba haka na san Aliyu na ba idan ma da wani abu ka gaya ma mahaifiyarka don Allah. Anti ta faɗa tana mai ƙara matse hannun ɗan nata cikin hannunta shi kuwa ya mutsa fes yi cikin tsare gida ya ce ni babu abin da yake damuna na sha faɗa miki ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma ke kwata kwata kin gagara fahimta ta wallahi ya dan ƙare maganar a zafafe saboda shi fa gani yake wannan tambaye tambayen da ake masa kamar cin fuska ne Ajiyar zuciya ta sauke mai karfin gaske tana jin babu daɗi cikin zuciyarta ta fice daga ɗakin nasa tana ji a jikinta tabbas wani muhimmin halin ɗan nata ya kwaso da yasa yake ɓoye mata. Rama da samin ta tarra zaune kan baranda suna wasassu na tsakanin wa da ƙani da shike ba ta su take ba sai ta wuce ɗakinta inda ta tar da mimi ta taba uban ado kamar wacce za ta tafi gasar kyau domin kuwa babu laifi dukkansu gidan kyawawa ne na asalin cikakkun fulani sai dai wani ya fi wani miƙewa tsaye ta tana wani kashe juyi da ɗumammun kayan da ɗamammun kayan da ke jikinta ta ce anti ya kika ganni murmushin karfin hali anti ta kakallo cikin san karfafa ma irta ta gwiwa akan shirin su tace kamar daga ingila kika fado yar antinta sosai anti ta sake tana ta faman ko da kyawun yarta ta yi ita kuwa mimi tana jin kanta na fashewa cike da rangaji ta fice daga gidan nasu bayan ta yafa wani milinin gele ta fada gidan ammi ba tare da ta yi sallama ba Saliba da Zainab ta tada zaune falo suna kallon wani fim da aka sa a tashar Arewa 24 Ammi kuma na ɗakinta da kallo duk suka bi ta baki sake cike da tsananin mamakin wannan kwalliyar duk ta ce. wani kallon shekiki ta aika musu mai kama da isgilanci ta waiga ta waiga bata ga ammi ba kuma bata ga wanda ta zo domin sa ba sai ta fito daga falon salifa da zainab ko waccan su ta taɓe baki suna binta da harara saboda sanin abin da ya kawo ta gidan Ɗakin Sadiq ta kwankwasa daga bakin kofa alamun neman izini. Sadiq da ke kwance kan gado bacci ya fara fuskarsa ya ji ana musu nokin. Cikin kasalalle muryarsa da ke nuna alamun a gaji yake ya ce come in cike da jin daɗi a fuskar ta ta tura kofar ɗakin bakin ta ɗauke da gajeriyar sallama can ƙasa ƙasa cikin wata irin murya irin na jan hankalin ɗa namiji ɗin nan. Jin da bai yi tsammani bai sa shuwaru idanunsa baki ɗaya da suke alimshe yana bin Mimi da ta ƙarasa shigowa da kallon mamaki na wannan sabon salon nata. Ita kuwa ganin yadda yake binta da kallo sai ta saki sai ta sake wani jin yauki na kwasarta ta yi makanta mazauni akan kujera tusita kwara ɗaya tal da ke cikin ɗakin ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya tana mai tsira masa duk ido da shi ma yake kallon ta cike da al'ajabi. Tsaf ya gama gano take-takenta wanda hakan ya sa shi ɗaure fuska ta kamar wanda bai taɓa dariya ba yana bin diresin na jikinta da wani matsiyacin kallo. Bata damu da hakan ba cikin kashe murya ta ce ina wani ya sadiq kun zo lafiya? Wata shagiyar harara an taya mata cikin tsare gida ya ce yau kika san da cewa mun dawo dama? kasancewar rashin kunya da kuma rashin shanye abu ya gama shiga jikinta yasa ta taɓe baki ta ce ni dai yanzu ba wannan ne ya kawo ni ba don haka ka adana masifar ka hira na zo mu irin ta masoya saboda kai ma shaida kan yadda nake kaunar ka sai ina irin kankanuwa ta ban kaya ka ba don haka yanzu lokaci yayi da zamu fito mu bayyana ma junan mu tunda na san cewa kai ma kana kauna ta kaga su abba idan suka ji labari ba karaman farin ciki za yi ba ko honi Waro ido waje sosai Sadiq ya yi cike da tsananin mamakin Mimi, kwarai da gaske saboda yadda ta yi ta faman tattabo masa zance ko uban waye ya ce mata shi yana son ta lalle kuwa zai koya mata hankali yau din nan bude idanunsa sosai akan ta da yasa ta yin ƙasa da kai babu shiri domin kuwa batutuwan da ta rattabo masa ma kan kanta na ƙasa kuma Allah ne kaɗai ya san kalar yadda zuciyarta ke bugawa Ke dan ubanki ni na ce miki ina son ki? Sadiq ya faɗa cikin kakkausar murya da bata taba sanin yana da shi ba. Nan take ta shiga taitayin ta kuwa cikin jin tsoron abin da zai biyo baya. Ta ce Eman eh, bai bari ta karasa ba yawan tsalo a harzike daga inda yake ya kwaɓe mata bakinta yana huci fuskar ta hai yin ja take saboda ɓacin rai nan take ta sa masa kuka a wajen ta fara ran taɓa masa Allah ya isa kuma saboda jaraba ta ƙi fita daga ɗakin nasa Matse ta yi a jikin gini cike da tsananin ɓacin rai yana kallon tsakiyar idanunta da ya sha da ya sha ta shiga hayyacinta babu shiri ta kankame jikinta tsaf ya kare mata kallo sannan ya ja wani dogon tsaki ya zare mata ido ya yi mata wani dab da mari amma sakaran nan kawai sai ta fada jikinsa ta rungume sa tana masa bori wai ita ma za ta yi masa kissa to masu sauraro za mu dakata a nan sai mun kara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin cin yadda